hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wadda ta dace da sha biyu ga watan uku watan maris kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin da shida a karo na sha tara allah ya sake hada mu a wannan masallaci na juma'a na jama'atu idan bid'a wa iqamati sunna da ke cibiyar ƙungiyar. ta jama'a gida wai ba mace suna ta kasa reshen karamar hukumar boko a nan hausa fatar cikin garin boko karamar hukumar boko a jihar benue nigeria domin zona da da muka tsaya a karatun tafsiri bangaren mata na roƙon Allah ya sa albarka cikin wannan alwata mu ya sanya mana cikin abubuwan da za mu yi farin ciki da su a rayuwar mu ta duniya da lahira Allah ya sa ta zama to sanadiyar daukakar musulunci da musulmi jiya mun kai ƙarshen tafsirin sura ta arba'in a asalin saukar alkur'ani ta saba'in da biyu a jerin surorin alkur'ani daga sama ita ce suratul jin yau da izinin allah za mu tashi farkon tafsirin sura ta uku a jerin surorin alkur'ani a asalin sauka كسب عندكم اجير سوره القران اذا سما الى سوره المزمل دفعت الله كما كان يسمى ذلك نعم الله يجي بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قل الليل الا قليلا نصفه او ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجر وأجرهم أجرا جميلا بارك الله فيك يوم أصل بركة wannan sura ana tare ta suratul muzammil suratul muzammil yar makka ce ma'ana makka aka saukar da ita tana da ayoyi sha takwas ko sha tara ko ashirin kuma ita ce sura ta uku da ta sauka a jerin surorin alkur'ani 86 ko da bakwai da suka sauka a makka kuma ita ma ita ce ma sura ta uku a asalin saukar qur'ani gaba daya a sa guda 114 suratul muzammil ta sauka bayan suratul qalam gabanin suratul mudassir wato da ita da suratul mudassir a jere suka sauka har wasu ma suna kirga su a matsayin sura guda cewa ko suna bambanta muddassir ta sauka sannan muzammil ta sauka amma dai a tartib wanda ni na dogara da shi ita ce sura ta uku a asalin saukar alkur'ani bayan ta aka saukar da suratul muddassir kamar yadda jerin yake a cikin alkur'ani babban abin da wannan sura take karantarwa kamar inda malaminmu babanmu kakanmu jagoranmu a wannan aiki da maya, a shekha bakar mahmud gumi allah ji dan sai faɗa ita bayanin riyabati wa tarbiyyatul islamiyyati fi awwalin nubuwa tarbiyya ce ake baiwa mutane da koyi a farkon musulunci a farkon annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li i'dadin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi saboda shi annabin da kansa ai bashi tarbiyya a tattale shi da sahabbansa li hamli takalifin risala saboda daukar nauye-nauyen wannan sako na musulunci wani ya buka uswatan lil musulmi kuma dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana abin koyi ga musulmai saboda haka ya samu tarbiyya da farko an tarbiyyance shi an tsora an ba shi wani irin ladabi an ba shi wani irin training to ana son sauran musulmai zama to irin su yi koyi da shi rahim da sunan Allah mai rahma mai jin kai ya ayyuhal muzammil Allah ya ce ya kai ma'abokin at-tazammul ku rike mun karfar al-muzammil saboda mu yi bayanin da malamai suka yi akan ya kai al-muzammil qumil layla illa qalila ta suka yi kiyamul layl tsawon dare gaba daya sai dan kadan zaka rage nisfahu kai kiyamul layl rabin dare in dare ina da awa 12 to kai awa 6 kana kiyamul layl kai awa shida kana hutawa a win minhu qalila ko ka dan rage wani abu daga awa shida amma dan kaɗan wanda bai taka kara ya karya ba kamar awa biyar zuwa awa biyar da rabi zuwa awa shida ba kwata au jida alaihi ko kai kari akan rabin ka kara a zuwa awa bakwai ko bakwai da rabi ko awa bakwai ko takwas ba wani abu ka ƙara ɗan kaɗan wa rattilil ƙur'ani tarfila ka karanta ƙur'ani sannu sannu ka karanta shi a hankali kada ka karanta shi ainihin cikin yanayi na rudu cikin yanayi na sauri cikin yanayi na gaggawa ta yadda wata aya na shiga cikin wata za mu zo mu biya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake karatun alqur'ani إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا لليمو زام سو زام الجيه وتكل وتمجنا لنوي أكنك إن ناشئة الليل للي ناشئة الدرج إذا ما كان ناشئة خرج من نساء صور لي بياني أكن أمشي أبدا ما لم يسك فتاة أكون هي أشد وضعا إذا ناشئة تدريج ta fi tsananin dacewa samun dace tsakanin zuciya da harshe tsakanin tunani da yanayi wa aka wa mukila kuma ita ce mafi miƙewa a wajen bayani kafin bayani inda za a jika kafin fitar da abin da kake so ka faɗa lafazin kila shi ma za mu zo mai bayani a kansa inna laka fin nahari sabahan tawila lallai kana da sabahan tawila fage mai tsayi da rana ma'ana ka je ka nemi abin rayuwa da rana ka je zuwa da za ka yi ga dama na an baka amma da daddare to ka zo ka yi bautar Allah wadhkur isma ka wa tabattal ilayhi tabtila kuma ka ambaci sunan ubangijinka ka yanke zuwa gare shi yankewa ka samu wani lokaci da za ka ringa ganawa da ubangiji subhanahu ta'ala ba tare da an samu wani encroachment ba inda wani zai bujiro zai katse maka wannan ganawa rabbul mashriq wal maghrib la ilaha illa hu shi Allah nan da ake cewa ka yanke zuwa gare shi shine ubangijin mahudar rana shine ubangijin mafadar rana la ilaha illa hu babu abin bautawa da gaskiya da cancanta da dacewa sai shi fattakhidhu wakila dan haka riki Allah ya zama shine wakilinka shine wanda zai tsaya maka shine zai zama to andanka tara gaban wuya Jabir dan Abdullah Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa yace istama'a quraishun fi darin nadwa quraishawa ne suka taru a darun nadwa wata majalisa ce da suke zama sai suka ce ku haɗu akan wata kalma guda ɗaya wanda za ku rinda kiran muhammadu da ita don ku ɓaci da awarsa wannan abin da kowa zai ɗauka haka za a rinda faɗa a gari sai suka ce to shi kenan ku ce boka ne sai suka ce wallahi ba boka ba ne wanda ya san bokanci muhammadu ba bokanci suka ce to ku ce mahaukaci ne suka ce ba mahaukaci ba ne saboda maganarsa ba ke kama da ta mahaukaci ba har cikin masu hankali sai an tantance masu hankali suke faɗa abin da yake faɗa suka ce to ku ce sihiri yake yi dabo yake yi da fa'ido suka ce ba sihiri ba ne abin da ya zo da shi ba sihiri ba ne da yi an faɗi wannan ba ba za a yarda ba to da suka rasa me za su haɗu a kai don suka ce to shi kenan a tashi wani su dinga da shi mahaukaci wasu dinga cewa da shi moka wasu dinga cewa da shi mai sihiri wannan labarin sai kai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai hankalin sai tashi da hankalin sai tashi sai kamar zazzabi ya rufe shi da ka sai je gida jikinsa yana rawa ina bari sai sa aka kawo bargo aka lullube shi to ne Allah subhanahu wa ta'ala yake ba lokacin kwanciya ne. a lokacin da kan samu wani kalubale to lokacin kake kokari ka ga ka kalubalance in ka bar kalubale ka kwanta to sai murkushe ka da ka ba za ka taba cimma nasara ba da ka lokacin da ka kalubale fuskance ka kai ma fuskance da aka wai gwado ne da aka tafi in an kalubalance ka karba. kalubale idan ka karba shine zai baka dama kai magani ma whenever you fall it is another chance to rise again lokacin da ka samu matsala dama ce ka samu don ka sake shiri an fahimta to da ka kada wai idan mutum ya yi kelin a wani abu ita ya shi kenan shi kuma wai ya sallama a sake miƙewa dan yi fakare ka samu kwari ka samu ƙarfi sai ka tashin goron zabo da ake cewa ka yi kwada da ƙarfi da haka Allah sai ce ya ayyuhal muzammil da haka lafazin al muzammil malamai suka ce ana nufin wanda ya lulluba da bargo an gane waɗansu malamai suka ce a'a abin da ake nufi da muzammil shine wanda aka saukar masa da wahayi wahayin ya zo ya lullube shi ma'ana za ka samu kwaba da haka ya zo a asar man nafasa bil qur'ani faqad sadaka wanda ya tashi ba da hujja sai faɗi qur'ani ya yayi gaskiya ba wanda zai iya danne ka idan ka kana da hujja da alqur'ani ba wanda zai iya danne ka to dan haka wannan hujjar da aka sauka maka sa alqur'ani shi qur'anin ba zai bari a ga ka ba shine ma'anar al-muzammil sai zama to al-muzammil al-ma'nawi ne al-muzammil al-ma'nawi wato ma'ana ce kamar inda waccan fassara ya je an lullube shi da bargo to wannan kuma yana cewa abinda zai sa dukkan tsoro Allah ya kawar maka da shi shine hujjar da ya so kana gare ka ina fatan mun fahimta wannan suna da sun ce al-muzammil riga tufafin sa haka ta. idan suna abin nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana kokarin eh, kare kansa ina abin nan alayhi hal duk ma'anonin suna shiga ciki cewa ainihin ga abin da ya faru a wata abin da na malamai suka ce dalilin saukar waɗannan ayoyi lokacin da manzo Allah sallallahu ya karbi wahayin ikra na farko an samu kusan kwana goma sha bakwai mala'ikar jibril bai sake zuwa masa da haka wata rana ya fita a garin madina a makka ina cikin tafiya sai ga mala'ika jibril din ya saka wata kujera ya zauna kafafunsa suna ƙasa amma kansa ya shiga cikin sama da ya ganki sai razana sai gane shi ne wannan mala'ikan da ya zo masa cikin kogon hira saboda ka sai koma gida hankalinsa a tashe ina jin sanyi shi ne sai ya cewa zammiluni zammiluni zammiluni a lullube shi a lullube shi a lullube shi Allah ya ce ya ayyuhal muzammil ya kai ma'abocin lulluba ƙumin laila illa kalila tashi ka yi ƙiyamun laili kar ka bar wani abu daga cikin ƙiyamun lailin za ka yi na lokaci sai ɗan kaɗan an gane ibrahimun nasari ita wannan ayar ta sauka ne a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki tarrahi wata shimfiɗa ce kamar ƙaramar katifa haka ta yara ko ta yan makaranta ina abin nan ya eh, ɗauka in liɓa a jikinsa ina jin sanyi da Allah ya ce ƙumin laila illa kalila ƙum tashi ya yi musamman ƙumin laila illa kalila an gane to dai kalmar malamai sun mata fassarori da yawa haka wasu malamai ma sun fassara ta da anna'il ya yi musamman ai ya ayyuhan na'il ya kai wanda kake bacci in wannan abin ya same ka ka samu wannan wannan wahayi da aka so ka maka ba ka ka kwanta ka da shi ba shi ne abin da hausa suke cewa ka haɗi gatari wanda ya haɗi gatari ya zauna sai ba zan zancen zama don haka ma'anar magana in ka ce za ka wannan da'awar ta musulunci to kar ka ɗauka jin daɗi ake kar ka ɗauka shi kenan wani alkaki ka samu da zuma wanda kowa zai yi sha'awa ko kuma wanda duk wanda ka ba zai karba ya amfani da shi a wani kana nufinsa da alkhairi ne amma shi baya ganin abin a matsayin alkhairi ina ganin shari kuma kai da kai masa alkhairi zai kokari ne maka shari wannan tarbiyya ce ake bayarwa ga duk masu wa'azi duk masu da'awa duk masu karantarwa duk masu jagorantar mutane cewa sai sun yi juriya sai sun yi aiki tukuru sai sun sadar da ƙoƙarin safa da na rana na rana da na yamma na yamma da na almuru na almuru da na dare na dare da na tsakar dare na tsakar dare da na jijjifi na jijjifi da jijjifi na safiya a haka nan ita can kamar wata sarka ce kamar sarka sarka ba dole sai hanci ɗaya shiga cikin ɗayan ba sannan take zama sarka an gane so saboda aka aiki ne tukuru da aka sai ka rasa lokaci sai ka rasa dama sai ka rasa kasa duk ku yi haƙuri ko mata ne matan da suka kowa kuka a duniya su ne matan masu wannan aiki saboda kana gida tare da matarka amma ba isa ce a gabanka ba me a gabanka wannan aikin ne a gaban ka kana binciken wata matsala kana kaza kana kaza da haka lokaci ma da za ka ce wai ka zauna kuna wata hira da iyalinka wai don ka ji daɗi ko ta ji daɗi ba ka da shi a cikin hakan ne a cikin ido ake ne ake tsawuriya da haka eh, rabi ciki rabi layi kana sauraron ta kana sauraron abin da kake aiki ne tukuru ba aiki ne kankane ba Allah subhanahu wa ta'ala yace nisfahu wannan badal wato da yace qumil layla illa qalila sai izo yi bayani ne kun an saki abin an masa kamar zirin gogan wawa a sai aka ce to ga mod ga yanayin abin da zai kasance yace ka tsayi rabin dare ko ka rage wani abu da ɗan kaɗan wannan ana gaya mana cewa wanda yake neman nasara a cikin rayuwa baya kwanciya da dare ya bacci an fahimta bacci baya haduwa da nasara baccin da yake haduwa da nasara shine baccin da aka yi dan a huta a tashi a ci gaba da gwagwarmaya a tashi a ci gaba da bela a tashi a ci gaba da nema a tashi a ci gaba da kara kaina saboda tabbatar da manufa an fahimta jama'a da haka wai bahaushe yake cewa yaro ba ta hankalin dare ka yi suna in kana so ka bata ka yi suna a san da ka yi to ka bata hankalin dare shi na san da bahaushe yake cewa in ka zuwa ne ba banza ba duk wani wanda ya zai na yana baka tarihin rayuwarsa inda ya zama wani sai ka sha mamaki a ciki sai ka ji har da rashin bacci wannan a bangaren ilimi ne wannan a bangaren sarauta ne wannan a bangaren mulki ne wannan a bangaren kuɗi ne wannan a bangaren shugabanci ne wannan a bangaren wata da duk wani dama da mutum ya samu ya zama wani sai ka samu a ciki akwai rashin gaci ya yi aiki a cikin dare kai ko sharri za a kulla an fi kulla shi da daddare barawo yaushe ifa fita sata an fahimta to da aka shi dare din nan yana da muhimmanci da aka Allah subhanahu wa ta'ala sai in baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tarbiyya ta morar dare a mori dare yace أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ككرنت قرآني ترتيل ما معنى ترتيل ما لم يسمى قلبه ديوة كما معنى ترتيل wasu ce a karanta shi a hankali a hankali wasu ce a karanta shi aya aya duk aya a tsaya wasu sun ce a karanta shi a kan tsari misali na tsara kullum izo biyu zai yi to a ranar da ya kan fatan izo biyu lallai izo biyu haka malamai suke maganganu masu yawa amma dai waɗannan maganganun nasu gaba ɗaya suna shiga ciki saboda karanta ƙur'ani a hankali a hankali ina taimaka wa mutum ya fahimci alƙur'ani ina taimaka masa ƙur'ani ya bi jikinsa ina taimaka masa wajen yin aiki da shi sannan an baka mode a ina za ka karanta za ka samu dama ka haddace alkur'ani idan kana haddace wani abu kuma kana kiyamun laili kana karanta shi a cikin dare saboda wannan lokacin kwakwalwa jas take an dan kwanta an tashi da haka ne aka samu daga nana aisha allah ya kara mata yadda ta ce manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ikan karanta sura fayurattibuha sai ije karanta surar ijera karatunta hatta ta kuna aswala min aswala minha har idan man so ta fi tsayi a lokacin da ya dauka ina karanta ta fiye da surar da ta bi ta tsayi misali ai kun ga alam na sharha ai ta fi alamtar kai ba tsayi ko haka ne to annabi zai karanta alamtar kai ba sai ya karanta ta tsayin da lokacin da zai dauka sai ya fi tsayi kamar yana karanta alam na sharhani kun ga ita alam zara kai fa aya biyar ce alam na sharha aya takwas ce to in yana karantawa sai ka ji yana karanta ta kamar ina karanta alam shara sharha ita kuma alam zara kai a ra'aita ai ta fa alam zara kai fa tsayi aya da ce bakwai sai manzo Allah bai karanta alam zara kai fa sai karanta kamar inda zai karanta alam na sharha kun ga ta fi a ra'aita tsayi ma'ana dai annabi dai yana karanta qur'ani ina karantawa a hankali kowanne harafi yana fitar da shi irin yadda ya kamata a cikin sahih bukhari an tambayi anas game da karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai kanat qira'atuhu madda ko yace kanat madda wato ina jan karatu baya hade aya biyu a cikin aya daya ko a tashi daya misali manzo Allah ya karanta qur'ani بديتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باي كما باي كرنتا إيرن أهكا باي دبي كرنتا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باي مدا بسم الله الرحمن الرحيم معنى إلى مين ina ja alhamdulillahi rabbil alamin da aka suka ce in yana karanta alkur'ani ba wai kalmomi ba haruffan ma in kana so ka kirga sai ka kirga sallallahu alaihi wasallam to shi wannan karatun ina sa sai karatun ya zauna kuma sai ya bi jikin mutum sai masa tasiri wasu malamai suka ce abin da ake nufi kada ka karanta shi da gaggawa sunan rana rai na na rai na ya sana abu da ya sana zai da haka karkai ba kyau wanda ya karanta kurani haka bai karanta ƙur'ani ba jama'a yanzu nan ina barowa gida na ga wani matsa wata tana karatu tana irin wannan karatu ga ƙur'ani ta azata mai ƙarfi amma ko ba ƙur'ani take karanta ba saboda wulaƙancin da take ƙur'ani tana gaggasa shi ne inda ta ga dama saboda ta nuna gwanin ko abin da ya yi irin su ne sa sa ya ka zika humullah wai wannan wai takama nan a ah, wannan ba kula ne suke karanta ba suna wulakancin su ne kawai suna wulakancin su ne to da haka duk wanda ya karanta qur'ani ba inda Allah ya koya manzo Allah ba kare dauka ya karanta qur'ani ya dai karanta wani abu ya yi wulakancin da haka jama'a mu tashi mu koyi karatun alqur'ani akwai mutanen da ba su san iya sono suka karanta alqur'ani ba za su tashi ranar kiyama ko sau ɗaya ba su karanta qur'ani ba saboda ne ba su karanta shi yadda Allah yake a karanta shi ba su karanta shi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da shi kar kai girman kan koyon karatun alqur'ani babu dalilin da zai sa mutum ya ji ya fi karfin ya tsaya koya babu shi saboda waɗanda aka saukar da ƙur'anin a kansu a farko kai ka sani sun fi ka ba kai fa ma babanka ma sun fi ka sun fi shi ba babanka ba kakanka ma sun fi shi amma sun zai sun koya ko su kaya ba an fahimta wani zai rinda jin suya za ya jin shi din nan yana wani ita ya koyi karatun alkurani abin kunya ne abin kunya shine baka iya ba amma ba abin kunya bane ka koya ka iya ka koya ba kunya bane ba abin kunya bane abin kunya shine baka iya ba za ka za ka ga an zo ga mutum ka ga shekara 60 yana musulmi amma ya zo irin liman baya masallaci din nan ko ya makara a zo za a yi jami'i mutum biyu ko yana tura wani yana tura shi a bismillah yana bismillah ba daidai bane abun kunya ne a ce musulmi da ya karanta qur'ani ba wannan abin kunya ne da aka ka koya ba abin kunya ba ne na ba ku labarin abu hassan mutumin da ya shekara 60 ya a rayuwa sannan ya zai ce zai haddasa qur'ani a cikin shekara uku Allah ya zai shi haddace qur'ani da aka mu mu kai karatu alƙur'ani jama'a Allah ya ce wa rasulul alƙur'ani tafsila annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi amfani da uslubi iri iri saboda ya faɗaitar da mutane su koyi karatun alƙur'ani kuma su karanta shi na daga abin da ya kwadaitar hadisin usman dan affan yace khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama mafi fifi daga cikin ku shine wanda ya koyi alqur'ani da ya iya kuma shi mai koyar da shi wannan shine mafi fifi a cikin kun ga yanzu mutane ba su da hadalin su koyi alqur'ani abin da suke da hadalin su shi ne turanci a shiga makarantar boko a ci math a ci english a ci physics a ci chemistry a ci biology ko saboda a tafi a yi sakarci don sakarci ka je gaban allah da biology ko chemistry ba zai fitar da kai ba fatiha da bakara da ali ibrahim eh, falaki zuwa nasu su ne za su su ne za su fitar da kai a gaban allah su hannu wannan sakarci ne mutane su yi dama kuma Allah ya mana tsawa a cikin alkur'ani sura ta uku suratu ali imran aya ta ɗari ya allazina amanu in tuti'u fariqan min allazina utul kitaba yaruddukum ba'da yaruddukum ba'da imanikum kafirin in kuka yi ɗa'a ga waɗanda aka bai wa littafi za su mai da ku kafire da bayan kun yi imani aya ta ɗari da arba'in da uku يا الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين in kuka yi da'a ga waɗanda suka kafirai za su juyar da ku akan digadigan ku sai kuma kuna masu asara yanzu ku duba ku ga yadda idan musulmi ya rufe zai iya kashe wa ɗansa kowanne irin kuɗi ya karatun zamani amma ba zai iya kashe masa kuɗi ko ƙaƙa karatun addini ba haka ne kuma haka makarantar da tafi kowace makaranta a tsarin matsala ita ce makarantar islamiyya da makarantar ƙur'ani tafi abin kunya a ta koro yayinka daga makaranta islamiyya ko daga makaranta allo ko daga makarantar tafi abin kunya amma ba taba ji daidai da rana ɗaya an koro ɗanka daga makarantar boko ba فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القران وعلمه ما في في شنكو شيني وين يبغى يقرا القران ده يا شيخ ما يقرا او انا حديثي النبي صلى الله عليه واله وسلم ينشا الماهر بالقران مع الكرام البرره والذي يقراه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله اجران wanda yake gwani irin alaramma da ƙur'ani wanda suna karanta shi ganin dama inda suke so an iya to suna tare da waɗansu mala'iku masu kima masu daraja wajen Allah subhanahu wa wanda kuma yake karanta shi yana shan wahala ina inda inda a cikinsa ana ta wa ta gangano awa kaje wa ka ana rashin ja rashin janyewa to shi kuma yana da lada biyu ladan ya dage ina sai ya koya da ladan wahalar da yake sha lada biyu kuma ya ce duk harafi ɗaya a cikin alkur'ani lada goma ne wala a kulu! alif lam mim harf walakin alifun harfun wala mun harfun wa mimun harfun ita ba zan ce alif lam mim harafi ɗaya ba ne a'a alif ɗin harafi ne lamun ɗin harafi ne mimun ɗin harafi ne harafi uku kenan ita kace alif lam mim lada talatin lada nawa a numfashi ɗaya fa a numfashi nawa ɗaya kin sami lada talatin Dan allah gara ba sa ci ko ba gara ba sa ci to ni kun sa abin da yake bani mamaki da musulmin da yake da yake son ya shiga aljanna da ya karatun alkur'ani ba ta za ka yi karanta za ka yi shiga aljanna ba ka yi karatun alkur'ani ta yaya to za ka yi sallah na wanda sallah ba hanyar ta shiga aljanna ba idan muku sani ba daga cikin kofofin shiga aljanna ko wata kofa na ta da ta babu sala kofar sallah bal ita ce ma ta farko to wanda ya rasa shiga aljanna ta wannan kofar ta wata kofar zai shiga ta kofar zaka ta kofar hajji ta kofar sadaka ta kofar sada zumunci ta kofar rayyan kofar azumi ta wata kofar zai shiga ta kofar jihadi to da aka jama'a mu tashi mu koyi karatun alkur'ani ko mu ringa karanta shi da yawa to kun ji dai gara basa harafi uku lada goma idan ka karanta harafi goma lada ɗari yanzu ayoyin nan guda goma da alarama ya karanta in kuka ji ladan da ya samu ladan ya tafi wajen dubu goma eh mu ma da muka ji kuma an bamu sadaka sadaka ba shi nan ba to kuma kun san wani abu namun gaba ɗaya kuma shi kuma an dungule an bai shi akwai alkhairin da ya kai wannan jama'a da haka annabi ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama kai akwai wata magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada yace lam ya'zani Allahu li shay'in ma adina li nabiyyin hasan as-sawti bil qur'an Allah bai taɓa kasa kunne in saurari wani abu da ake karantawa ba ko ake faɗa ba kamar inda ya kasa kunne ina sauraron wani annabi mai daɗin murya wajen karanta alkur'ani a cikin shi kansa Allah subhanahu wa ta'ala ina sauraro idan ana karanta alkur'ani ina sauraro sannan wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina zagayawa cikin gari ina zagawa sai bi ta gidan abu musa ashari sai dai tare yana qiyamul layl yana rangada karatu yana rangada karatu manzo Allah sai ya laɗe sai saurare shi sai da ya zo wajensa da safe sai ita ina ma ka gan ni jiya lokacin da kake karatun alkurani ina sauraron karatunka ita ka iya karatun alkurani manzala ka ji ne ce ita ai da na san kana nan lahabbartuhu laka tahbira ita da na dada kyautata karatun sai ce laƙar ya haza ne maru mazamiri ali dawud kai ma Allah ba ka mizmarin maza da ko ba ka so sa'ai na ga ka ba min ido ne kurin ya ce an ba shi wani wata algaita wata sarewa wani makogwaro kamar algaita ko sarewa ta irin ali dawo ali dawo ce annabi dawo din ake miki saboda idan ya fita bayan gari saboda daɗin muryarsa in yi tasbihi duwatsu ma amsa suke in ya fita bayan gare ce subhanallah saboda daɗin muryarsa sai a ji duwatsu suna subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah shi ne allah ya ce ya ji bado awuli ma'ahu wa tsayi wa alaina lahu alhadi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya tsawatar akan wulaƙanta karatun alkur'ani sai ce laisa minna man lam yatazalla bil qur'an wanda ya tashi karanta qur'ani baya karanta shi rera shi yace ba mu ba shi ba shi ba to da ka je ka karanta qur'ani yadda ka ga dama gaggata shi da kake so dan kai gwani ne kai gangaren ne kai kaza ne kai kaza ne yi wa qur'ani abin da ka ga dama amma akwai ranar da kowa zai karbi sakamakon abin da ya aikata Allah kuma baya zalunci wani mutum ya zo wajen abdullahi dan masaud sai ce jiya a raka daya na karance al-mufassar tun daga suratul ta zuwa na ta raka daya sai ce da shi to amma haza faqad hazza hazzan ya yi karatu wani na shiga cikin wani cikin gaggawa da sauri ita kuma baka karanta komai ba da aka bil munasaba kun ga yanzu muna cikin wata ramadan ko kuma karshen ramadan akwai wanda suna yi sayin su hajji za ku ga karatu kai ka ce an biyo mutum da gudu a'a ba ka soke ƙur'ani ne mafi muhimmanci ba mafi muhimmanci ka karanta inda Allah yake a karanta wata rana waɗansu mutane suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum yayi qiyamul layl kun huwa Allah ko yake karantawa dare gaba daya ya tsaya amma kul huwa Allah zai karanta guda 20 30 40 yana sai ya ruku sai ya dago ya yi sujada ya gama in yi koma ya sake bayan fatiha ya sake karanta kul huwa Allah ya ya rasu da wani wani je ya zo duk ya hana kawai kulhuwar lahu kawai ke karanta kun raina kulhuwar lahu kulhuwar lahu ya ce wallahi inna halata ajiyu sulusar qur'an ita kulhuwar lahu ita kadai matsayinta ya kai kaso ɗaya bisa ukun alqur'ani ya ka karku raina ta to dai ya ba su darasi shi ma wata rana sai zai na yin sallah kiyamul layl shi manzo Allah sai dauki aya kwaya ɗaya a cikin alqur'ani aya 116 a sura ta biyar in tu'azibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim ita yake ta karanta ina nana ta sai ya karanta ya karanta ya karanta gwargwadon abin da yake so kamar sau 200 sai ya ruku sai ya dago yaje ya sujjada ya dago ya tashi bayan fatiha sai ya sake koma in tu'azibhum fa innahum ibadu wa in tasallahu fa innaka anta antal azizul amma fa ba haka yake karanta ba fa ai an gane ko a a'a rerawa yake yi in tu'azibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim ina rerawa sallallahu alaihi wasallam to yanzu ka kaga in yayi da aya daya wannan yayi da sura daya ai kun ke na yanzu an yi canja da su to don haka jama'a kar mu raina alqur'ani kada mu ringa masa irin wannan abin da mutane suke yi abin da zai baka takaici shine kaga ahli sunna ina yi kaga ahli sunna ina yi abin takaici ne eh sauran mutane sun yi wannan dama sun sun riga sun saba wulakanci a aikin su ne sun saba yau Allah wulakanci cewa manzo Allah wula'a ah, ba su suka ce akan akan inya za su taka wayan manzo Allah ba ba ka suka ce ba ba sun saba yau manzo Allah wulakanci ba ba manzo Allah Allah ma sun saba masa wulakanci sun ce akan inya za Allah ma zai taka wayan shi to eh, wannan dan yayi wani abin na haurin abin nan kai da kake cewa kai ahalus sunna ne musulmin kirki musulmi na kwarai musulmin gaske kai ne kuma idan kayi irin waɗancan abubuwan waɗanda suka saba wa koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam sai zaba min mamaki da aka ya ku ahalus sunna ya ƴan uwa na ƴan izala mu tashi mu koyi karatun alqur'ani mu ringa dabbaka shi inda Allah yake so mu ringa karanta shi yadda Allah yake so a karanta shi muna masu kudurta cewa ba za a samu ladan karanta shi ba sai an karanta yadda Allah yake so a karanta shi ko mun fahimta jama'a amma idan mu karanta shi yadda Allah yake karanta shi ba to ba lada ba Allah ya so to na ta ku rike min inna nashi atal layli ko lafazin nashi atal layli lafazin nashi'a malamai sun yi masa fassarori da yawa wasu ce kiyamun laili wato inna kiyamun laili hiya a shaduwa ma'ana wato ka tsaya da daddare ka yi karanta qur'ani ka yi sallah shi fi daidai samun dace tsakanin zuciya da harshe tsakanin tunani da yanayi wanda zai sa ka kai kukanka ka baje shi a gaban Allah subhanahu ta'ala Allah kuma ya baka dama wasu sai nashi'a dare gaba ɗaya shi'a ne wato lokacin dare gaba ɗaya lokaci ne da ake ya fi dacewa mutum ya yi gani da Allah subhanahu wa ta'ala wasu malamai suka ce nashi'a bayan mutum sallar isha daga nan da ake ta nashi'a zuwa al'adhar lokacin da alfijir yake ketowa ko dab da alfijir zai keto a lokacin da ake son a ci abincin sahur in wani sai ta sha biyun dare wani sai ce ya ci abincin sa a ka tashi dai ka ci abincin tsakar dare ka koma kafan amma ba ka yi ba shi yi da cin abincin sahur jama'a ba a cin sa sannan a yi bacci ba a cin sahur sannan a yi ne a yi bacci ba a cin sahur a yi bacci yi da ke nan cin abincin sahur ana sadar da shi da tafiya masallaci wajen sallar ba. da haka waɗansu da suke yi sahur sun daga gida su ba kwanciya suke suke bacci ba sai su masallaci karfe hudu yi sauro ya zo masallaci ya zauna kai ma ba sahur kai ba ka dai ci abinci da daddare abincin sahur ana cin sa ne inda sahar wato a lokacin da kana jin tsoron ka kwanta ka yi bacci ka kasa tashi sallar asuba an fahimta lokacin da Allah ya ce wa bil ashari yastaghfirun lokacin al'ashar suna yin istighfari suna neman zafar sannan ake zuwa ta abincin sahur amma ba kurum mutum ya kai tsakar dare ya ci abinci sannan ya ce wa ya yi suhur ba a bai suhur ba ya dai tashi ya ci abinci yanzu a daransa ya ci dina guda biyu ke Allah ya sauri to dai lafazin nashi'a malamai kamar haka nan suka tattauna akan me ake nufi da a tallai haka nan me ake nufi da hiya a wat'an wa aqwa mukila shi ma malamai sun tattauna menene abin da ake nufin ainihin abin da ya fi dacewa da abin nan magana mafi inganci shine karshen dare allah subhanahu ta'ala ina saukowa saman duniya yana shela yana nema Ina cewa ina mai neman arzikin bashi ina mai neman gafara in gafarta masa ina mai kira nan amsa masa ina mai roƙo na in bashi an fahimta to wannan lokacin in ka tashi kai addu'a kika tashi kika yi addu'a wanda duk ya tashi yayi addu'a ya dace a amsa masa addu'a da haka annabi sallallahu alaihi wa sallam da haka tambaye shi wani lokaci Allah ya fi karbar addu'a yace dubra salawatul maktuba akhir bayan sallolin farilla da tan karshen dare tan karshen dare to da aka mu ringa tashi muna yin addu'a mu rage bacci kun ga sakaci da muka yi da wannan lokacin shi sa lamura suke ta tabarbarewa mutane kana da wani dan gagararre mai fitina ta shi ka gaya wa Allah akwai wani mutum daga cikin magabata ya yi irin wannan ya samu ɗa gagararre gagara fa ta tashin hankali wata rana cikin dare ya taso ɗan bayan sun yi sallah sai daga hannu ya ce ya ubangiji ita kai ne shaida uwar yaron nan da kudin halal na aure ta na ci da ita halal na sha da ita halal komai na halal ne mata duk wani abu da kake aka ce a yi saboda a samu ɗa na nayi na yi na samu masa uwa daga tsatso mai kyau na yi kaza na yi kaza shi ɗin na yi mar kaza na yi mar kaza na yi mar kaza Allah ba abin da ban yi ba Allah amma ya gagare ni ya ubangiji ga abin na dawo maka dashi gashi nan gashi sun zo shi sallah tare to yaron daga rana kuma sai ne sai an kaɗin sai tashi yanzu nan a ce saboda gagarar sa yanzu ubansa ya ce mayar da Allah kayansa to da haka sai Allah sai karɓe shi sai zan mutumin kirki lokacin da kike bacin rai yaro yana gagara lokacin da kike bacin rai matarka ta bijire mijinki ka yi miki ciwo yana miki tawaye me kike yi tsakar dare me kake yi tsakar dare sai sai zuwa dinga kawo muku wadan soya abin da wai wai wai karanta kaza wai ki tufa yarki a farji wai ba za ta yi zana ba wai sai da ku ta shi tsakar dare duk wata fituna ba ba wata ya ce dare mahutar bawa ba komai da daddare ba kwanta ake ba ba a samun sauki da daddare tashi a gaya wa Allah bukatu a gaya masa damuwa ta yanzu da sai kaga Allah ya kawo maka bauta Allah ya dace da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa dhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila ka yanke zuwa ga ubangiji yankewa me nan ka yanke zuwa ga ubangiji yankewa ba kar kai wani abu baka hada da Allah ba duk abin da za ka yi garin da tana akwai Allah kana yin abubuwa gwargwadon koyarwarsa da umarninsa a in na sanulki alaika ko kaulan sakila mun mun sallake wannan ana bayanin inda ake wa manzo Allah wahayi wahayi yana da nauyi menene waɗansu malamai sun ce kaulan sakilan bisa shira waɗansu malamai sun ce kaulan sakilan shine alqur'ani an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar inda ya zuwa hadisin na Aisha a waje Imam al-Bukhari a kitabu Bada'il Wahyi yace wahayi ina da aka tambaye su ya wahayi yake zuwa maka yace wani lokacin zan ji kamar ana kada min ƙararrawa a kunne na ba da zuwa. yake sai izo idan izo ikamun wahayin sai kuma ainihin eh, kuranye na haddace abin da ainihin wato ya gaya za ka wahayin ina da nauyi wata rana an saukarwa da annabi wahayi cinyarsa kafarsa na kan cinyar wani sahabi ita sai ji kamar ta nake a ƙasa saboda nan abin ne sallallahu alaihi wasallam to saboda haka ne wahayin ina da nauyi Allah subhanahu ta'ala ina saukar masa da wahayi mai nauyi da haka ne na Aisha mata ta wata rana ana tsananin zafi a sanyi sai ga wahayi ya zo manzo Allah ce. amma ina gumi saboda nauyin abin kai idan ina tafiya aka saukar masa da wahayi akan dabba za ga tana sa kanta tana dukan cikinta sau tana jin kamar cikin zai fashi Sadaka da wahayi ina da nauyi jama'a amma wasu malamai suka ce takalif ne na shara za a yi sallah za a yi azumi za a yi zakka za a yi hajji in an yi sata za a yanke hannu in an shagiya za a yi bulala in an yi zina za a yi zifa in akwai aure in babu aure za a yi kaza za a hana cin riba za a hana cin mushi za a hana shan giya za a hana kaza za a hana kaza za a ce a yi kaza za a ce a yi kaza waɗannan nauye-nauyen aka ce shi ake nufi sanurfi alaika kaulan safi to kowanne ne ne ina da fuska da aka ake sa da su a takalif nauye-nauye tallafin nauyi ne azumin nauyi ne shari'o'in nauyi ne zakadin nauyi ne sadakar nauyi ce zamantakewar iyali nauyi kasuwanci nauyi barin haram nauyi zai halal nauyi duk nauyi ne nauye-nauye ne da haka Allah ya ce inna sanulqi alayka qawlan thaqila mun yi magana kan inna nashi'atal layli a ashaddu wata'an wa aqum qila inna laka fil nahari sab'an tawila واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا a wannan aikin a إله إلا هو فاتخذه وكيلا أولا عيك كدو قرق الله إن كدو قرق الله شين زي قيامك شين زي يمك zai isar maka. shi ne zai kai fata mizani kuma shi ne zai kai fata gaba da haka karka dogara da wata dabara ko wata hikima ko abin da ya kama da haka daga ƙarshe kun ga ana ta wata hayaniya yanzu 'yan ɗariƙu har da waɗansu da suke dawar wasu su ahalus sunna ne yan zalar jiwa su ma yan ɗariƙa ne yan ɗariƙa ne ba ahalus suna ba ne wannan ita ce magana ta gaske ai mun ce bana ba boye boye ko bana ba da farki su ma dariƙa suke yi suna ta hayaniya akan tahajjudi akan qiyamul layli tarawih an ce wai duk bid'a ne annabi bai ba sabai ba su ba ba wani mutumin kirki da yi. wannan wai mu ne muke yi suna karanta qur'ani suna karanta tafsiri suna jin bayanan malamai a kan waɗannan ayoyin nan ba Allah ce manzo Allah qumil layla illa kalila ba nisfahu a inqus minhu qalila aw zid alayhi wa ratil alqur'ana tartila to za mu zo ƙarshen surar inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'a ba annabi kadai ke kiyamul layli ba idan ina yi da yawa akan samu sahabbai suna zuwa suna yi tare da shi kuma abin da zai da mamaki duk waɗannan kowa sai ce wai annabi ya ya daina to da ije yana ta aikar ayi na ya daina din ya yi bayanin da dalilin da ya daina ko bai ba na ji wani makaryaci ma zai tsaya gaban allah zai bayani ya ce wai a dare na uku manzan Allah bai fito ba sai ya aiko ya ce a sabai kowa ya je gida in shi kadai wannan kalubale ne gare shi da ma duk wanda iya da wannan maganar su kawo wurin da wannan maganar take a rubuce a hadisan wallahi ba ku shi in ku sun kawo to ƙarya kai wa annabi ƙarya akai wa nana aisha duk wanda ya rawaito wannan hadisin wallahi ƙarya aka yi masa babu shi wai sai aika ya cewa ku ji ko a gaya sabai kowa ita fi gida gaskiyar abin da ya faru banza Allah a rana ta hudu ne bai fito ba amma rana farko ya fito rana ta biyu ya fito rana ta uku ya fito an yi shakka ko ta uku ko ta hudu a irin wannan ana binayi ne ana leƙi to da haka yanzu ana kokonto a ta uku ne bai fito ba ko a ta hudu sai a ce a ta hudu ne bai fito ba wannan ita ce ka'idar sabani irin wannan shine albina wa alalaki uku tabbas ya fito wanda ake kwanto a kansa na uku ne ko na hudu to a ce na hudu ne ka'ida ta ilimi kenan a wannan ne bai fito ba da ya zo sallar asuba ne bayan ya sallar asuba sai ce kun zo bai koyi gare bai koyi ba gare ni zuwan ku saboda mai sallah abin da sa ban fito ba ina jin tsoron kar a farlanta muku kuma ba za ku iya ba yanzu a manzo Allah sun salame ba duniya ko da zai faranta mutane su kawai saboda sun mayar da mutane jahilai sun tara jahilai a gaban su abinda suka gaya masa kawai shine ilimin da suka sani shi ne sun su suna yin ƙarya to ko da yake dama ƙarya sana'ar su ce ita ce cin su ita ce shan su ita ce sutura su ita ce mallakar su ita ce komai nasu haka suka rayu su da ubannin su makaratan banza makaratan gobe sai sun yi karya amma annabi bai tura ya ce a gaya musu wai kowa ya zai yi da iyalansa ya fi ba annabi bai faɗi wannan maganar ba Allah ya dakatar da mu su kuma waɗanda suke ga garin mutane Allah ya sa su gane su gane inda aka dosa ana hada so a raba su da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana jagora ya zura makan daidai insha Allah Allah kai mu gobe ma dora daga nan da inda muka tsaya da fatan abin da muka faɗa kuma ya zan daidai Allah ya ba mu lada inda muka kore Allah ya yafe mana abin da yake na aiki ya ba mu ikon aiki na nisanta kuma ya ba mu ikon nisanta Allah ka tafi addinin musulunci da musulmi na to Allah ya mana jagora ya jura makan daidai wa sallallahu wa sallam ba da kala da nuna muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahu bi isanin ila muddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin wa la hawla wa la quwwata illa billahi al aliyyil azim wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa ورحمة الله